الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عليتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد A hudu ba mota wato a kan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala domin dogaro ga Allah yana sauƙaƙa mutum ɗan adamu matsalolin rayuwa yana rage mai damuwa kuma yana ƙara alaƙa tsakanin mutum da Allah saboda haka so ake yi kowane mutum ya jingina zuciya ta ga Allah shi ayyukan da Allah ya sa shi ya bar waɗanda ya ce ya bari amma dai kai ya dogara ga aiki ne kai ya dogara ga sana'a tai kai ya dogara ga wani mutum ko wasu mutane amma zuciya ta dogara ga Allah shi kadai abin na yace ya qulu Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-karim Allah yana cewa cikin littafi ne al-karim wa ala Allahi ga Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai na to ku dogara ga Allah ka ku dogara ga kowa wa qala subhanahu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alallahi falai tawakkal mu'minun lalle lalle mu'mine su dogara ga Allah shi kadai domin dogaron ku ga yan siyasa shi yasa kuka tabin su kuna baci ba su yi muku lahin komai ba har mutum yanzu in ya gane in zunubi yawa mutum yawa in yana son sauki sai ya shiga siyasa don a ita ɓaci ne zunubin nan ya rage mai duk masu ɓacin nan su kwashe zunubin nan su bashi to ba don komi na kuka ja makan ku zunubi kuna ɓacin 'yan siyasa ba sai don kun dogara gare su to kowa ka dogaro ya dogara ga Allah wa tawakkalu wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah lalle mu'mine su dogara at-tauba wa qala subhanahu li rasuli kuma Allah ya ce ga manzo ne sallallahu alaihi wa sallam wa tawakkal 'ala Allah ka dogara ga Allah innaka 'alal haqqil mubin lalle kai kana bisa ga gaskiya bayanan na kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka dogara ga Allah lalle kana bisa ga gaskiya bayyananna wa qala aidan wato suratul naml wa qala aidan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa zan wakili wato hafizan li ibadi mai hukewa ga bayi ne suratul nisa wa qala lahu kuma Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza azamta idan kai niyya to fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbu yuhibbu mutawakkili lalle Allah yana son masu dogaro gare shi suratu ali imran fi hadhihi alayatil karimati cikin ayoyin nan masu karamci da muka ambata wato ya amuru Allah ya bada mu'minina bi tawakkuli alayhi cikin ayoyin ga Allah yana umarni ga bayi ne mu'minai su dogara gare shi bi tawakkuli alayhi wato su dogara gare shi Allah mai daraja yana umarni ga bayi ne wato bitawakkul alaihi subhanahu wata'ala la'anna tawakkul ala Allah azza wa jalla maqamun jalilun domin wato dogaro ga Allah ba ka dogara ga Allah ba ka dogara ga kowa ba to muqamun jalilun muqami na mai daraja azimul asir wanda asiri ne yana da girma kwarai bal yace a'a ai ma wa min adami wajibatil iman yana cikin mahi girma wajiban imani wato wajibi ne ga duk wanda ka da'awar imani na gaskiya to ya dogara ga Allah ku bai dogaron ku ga kowa ku dauka Allah shi ka basuwa shi ka hanawa ku mai da al'amarin ku gare shi don ku samu saukin al'amura yana cikin abin nan yana cikin wajiban imani dogaro ga Allah wa abdul amali kuma yana cikin ayyuka waɗanda suka yi daraja wal ibadati muqarribati ila rahman kuma dogaro ga Allah yana cikin ibada wadda ka kusanta mai ita zuwa ga Allah rahman azza wa jalla kuma wa ala muqamati tauhidillahi azza wa jalla kuma dogaro ga Allah yana cikin muqamai mai girma wa'inda abin nan anna tauhidi ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala wa innal umura kulluha la tahassul illa bit ala Allah duk al'amura ba su samuwa sai in an dogara ga Allah dukkan umuru al'amurra la ta hasulu ba ta tabbata illa bi tawakkuli ala Allah azza wa jalla wal isti'anati bihi kuma sai ya an nemi taimako ne ku dogara ga Allah ku nemi taimako ne kowane lokaci ku dogara ga Allah ku nemi taimakon Allah lailan wani hara Allah yana jin bayi ne Allah yana ganin bayi ne abinda suke yi da wanda suke aikatawa yana gani kuma yana ji قال bina مكي ابن قيم ya ce ياتي رحمه الله التوكل نصف الدين واتو توكلي ga Allah rabin addini ne wan nisfu sani al-inaba rabi na biyu shine mai da al'amari ga Allah wato mutum ya mai da al'amari ne ga Allah yana tare da mutane amma bai dogara gare su ba yana tare da mutane bai mai da al'amari ne gare su ba komi na shiga Allah yake abinda duk ya so Allah shi ka faɗa ma kuma yana nan ya rike abinda Allah ya ci. yana yi gwargwadon iko wannan su ne imani duka al'inaba wa tawakkul abin nan isti'anatan wa ibadata dogaro ga Allah da neman taimakon Allah da ibada ga Allah wa tawakkulu huwa al-isti'anatu wal inabatu hiya al-ibada shi tawakkuli ya an ce tawakkuli shine neman taimako ga Allah shi kadai ya an ce mai da lamari ga Allah hiyar ibada shine a ita ibada gare gwargwadon wanda aka iyawa saboda haka ya zama wajibin imani ga kowane mutum ya nemi taimako ga Allah ala sallallahu alaihi wasallam wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka yi neman taimako ka nema ga Allah duk abin da za ka yi ka fara da Allah kamin ka fara da kowa duwa da ka ga abin da kaka so ga banza kakka roƙi kowa fara roƙon Allah sannan wa qadi arrafa ulama at-tawakkula lalle malamai sun yi tarihi abin da aka ce matawakkuli wato malamai sun yi bayani sun bayyana ko mina na aka ce matawakkuli wakuli. qalu suka ce eh, an ce tawakkuli ga Allah huwa sadiqu itimadul qalbi ala Allah azza wa jalla shine gaskiyar jingina zuciya ga Allah mutum ya jingina zuciya ce ga Allah da gaske ba da wasa ba ya ɗebe zuciya ce ga kowa fi istijlab da misali wajen jawo abubuwan da adda maslaha wa dafa ilmadari da tura abubuwan da adda cuta min umuri dunya wal akhirah na al'amuran duniya da lahira shi aka ce mata wakuli wato ka ka zuciyarka daga kowa ka jingina ta ga Allah shi kaɗai? wajen nema abin da kaka so da tura abin da ba ka so dukka jingina zuciyarka ga Allah to wannan shi aka ce mata wakuli kunga za ka yi sana'a za ka yi noma za ka yi aiki wanda duk kaka iyawa ka je ka yi duk abin da kaka iya amma dai ka zuciyarka ta jingina ga waɗannan abubuwa zuciyarka ta jingina ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi aka ce ma tawakkuli kamar da karahu ibn hajib rahimahu ibn rajab rahimahullah wa qala shaykhu ibn Uthaymin al-Sheikh ibn ya ce rahimahullahu at-tawakkul huwa sidqu al-i'timad ala Allah azza wa jalla shi tawakkuli shine mutum ya gaskanta jingina ce ga Allah ka jingina ga Allah in ma ka samu ka san Allah ne in baka samu ba ka san Allah ne gare ka dogara baka dogara ga wani balle ka ga laifi ne mutane da yawa yau ba su da tawakkuli tauhidi yayi karanci ga mutane kana tare da mutane kana tare da mutane ga kanan tare da su da mutum ya bada bai samu ba sai ya koma yana ta faɗa da kai ashe kai shika bauta ma baka sani ba da ya bada bai samu sai ka ga koma gehe yana ta faɗa da kai ai mu ka aikin banza ai suwa wani su a kaza ai yanzu ba a yi da mu ai kaza da kaza yana ta irin wa'annan manganu wa'anda ka nuna ashe ashe zan ɗaya na kuke bai dogara ga Allah ba to inda haka ba ta ko ba ka gane mutumin nan baya da imani ba ka gane amma yanzu da ya faɗi da kai nai kaga ka gane to shi tawakkuli ba a jin yana ga wani hakikanin tawakkuli huwa sidqul i'timadi shine gaskiyar dogara Allah lahi azza wa jalla ga Allah shi kadai fi jalbil manafi wajen jawo abubuwan da ka umfani wa dafil madari da tura abubuwan da ka cuta mutum ya zan ya dogara ga Allah wajen jawo abin da ka umfani ne da tura abin da ka cuta bai ya zanga Allah ya jingina bai yi tunanin wani na iya ture min wani na iya kawo min matsala ba amma hama a fi'ilal asbabil lati amara Allah ta'ala biha tare da aikata abubuwan da Allah ya umarni da su lalle lalle zuciya ta ta jingina ga Allah amma jingina ka ga Allah ce tun da na dogara ga Allah bari in gyara shi hada ta na in kwanci na ba sai na fi bida ba tun da na dogara ga Allah yana kawo yace ba shi a tawakkuli ba tawakkuli na gaskiya aikin nan da Allah ya ce ayi na neman abinci na neman rayuwa na neman abubuwan matsaloli gaba ɗaya ka yi su amma kakka dogara gare su zuciyarka ta dogara ga Allah don duk abin da kaka gani ko mina na kaka ganin yana iya taimakon ka ana iya wayo gari babu shi wata rana ko mina na ku in mutum na yan aljani na yan icce na yan duci na in sana'a ta in noma na in ƙarhi na don a yi aiki akwai rada za a waye gari babu ɗaya daga cikin waɗanga gari ka ku shi yasa haka son ka jingina zuciyarka ga Allah ka ɗebe dogaronta ga kowa ka jingina dogaronta ga Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل domin mutum ya bi hanyar da Allah ta ya umarce shi bai kore dogaro ga Allah ba wato bai ce don an ce ka nemi abinci ka aje na shekara guda misali bai nuna ba ka dogaro ga Allah ba don ka haita gona don ka yi noma bai nuna ba ka dogaro ga Allah ba Kunga annabi yana aje abincin shekara guda gida ne in yayi noma ya samu abincin shekara guda ya aje wa mata ne duk da ko ya kowa tauhidi duniya amma yana aje abinci to kun ga wannan bai nuna kore tauhidi ba dalilan da dai tauhidi yace ce ka bi su amma kuma zuciyarka ta jingina ga Allah shi kadai kakka jingina ga duk wani abin da kaka gani ana aiwayo gari abin nan babu shi saboda haka zuciyarka dai kan ta jingina ga Allah ka ko su aikata abin da Allah ya ce ƙafafunka ya aikata abin da Allah ya ci, bakinka ya faɗi abin da Allah ya idon ka su kalli abin da Allah ya ci. ka yi himma ga abin da Allah ya umarce ka amma dai zuciya ta dogara ga Allah wa qala sallallahu alaihi wa sallama za Allah ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da a ce ku kuna dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro gare shi la razaqakum kama yarzuqu a tayra da ya azaita ku kama wanda yake azaita tsuntsu ku dibi tsuntsu da sahi ta ga duka masan tawaye gari da sahi tana jin yunwa wata ruhu nan kuma ta yi marice ta ƙoshi ta samu abinci ta ƙoshi to in dai za ku dogara ga Allah to ba ku walakanta duk halin da kake ciki in dai ka dogara ga Allah in dai gare ka dogara qala Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbu Allah ya ce duk wanda ya dogara gare to Allah ya ishe shi saboda haka ku jingina zukatan ku ga Allah ka ku jingina ga kowa jingina zuciya ga wani wanda ba Allah ba shi ka sa bacin wannan mutuli. Wani hadisi wato a madarijar salikina ya ruwaito shi wa qad wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutawakkil ala Allah bi wasfaini hakika annabi ya sifanta mai dogaro ga Allah da siffofi guda biyu al-awwal sifa ta farko al-i'timadu ala Allah azza wa jalla zuciya ta ta dogara ga Allah wata wakula alaihi ta dogara ga Allah shi kaɗai A Sani akhadhu bil asbabi na biyu wato shi riko da dalilai na rayuwa abinda yaka nema ya fi hanya mai kyau wajen nema ne kun gani wato a cikin wannan ya ce riko da asubabi ya ce la'annar tsaira kun ga tsuntsu ta dogara ga Allah ita tsuntsu ta dogara ga Allah ta yi tawakkuli amma kunga ta gadu ai ta zahabu fi sabahi wa ta bahasu firdinsi. tana wayo gari da sahi tana jiyanwa amma kunga annabi ya sifanta ta cewa tana zuwa ga da abinci ita tsuntsu da sahi Wata takhruju min buyutiha ta yi daga gidajenta ta ta yi abinci kuma annabi ya sifanta ta da tawakkuli wa hada amalun wannan hitabe da abinci aiki na wa sa'ayun aiki na mai wahala wa jihadun wahala ce babba wa huwa diranu shine ta tashi sama ta taiwan gauri ta tona nan in ta samu ta ci in bata samu ba ta yi gaba wa tarji'u amma da da da ƙarshe sai ta dawo muhammadin bid'a mai ta ɗauko abinci wa ta da yadda ta da suna ta kai musu kun ka ga ya faɗi a nan wannan shi abin nan da abin nan kayuwa to ka dogara ga Allah dogara ga Allah bai hana ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani mutum ya zo wajen annabi makaranta ya zo ya zo makaranta sai wato da raƙumi ya tau ya iske ana karatu faƙala sai ya ciya rasulallah da raƙumi nake a ha? in ɗaure ta wa a tawakkal in dogara ga Allah An udalliqaha ko ko in sake ta wa a tawakkal in dogara ga Allah tambaya ya kai in saki raƙumi na ya yi cikin daji ya wurin kiyo ya yi zaune makaranta in dogara ga Allah ko ko in ɗaure abina in dogara ga Allah wane zan yi ƙala a aƙilha wa tawakkala annabi ce ɗaure ta takwam sai ka dogara ga Allah kamu raƙumin ka ɗaure shi takwam sai ka dogara ga Allah saboda haka bi hanyar nan da ka samu wadda ka saba ta neman abinci ta hanyar halal kuma sannan ka dogara ga Allah bi ta wadda take ita ce hanyar da kaka bi ka samu abinci to bi ta ka bi da abincin sannan zuciyarka ta dogara ga Allah kun ji abin da aka ce madogaro ga Allah wa indama arada ba'dun nasi an yahujju ila baitil haram lokacin da wasu mutane sun kaso su yi aikin hajji zuwa masallaci mai daraja wato Ka'aba walaysa hun zadun amma ba su da guzuri za suna wajen aikin hajji amma ba su da guzuri qalu wa qalu nahujju bi baitallahi suka ce za mana hajjin daki Allah wallahu yu'imuna Allah zai ba mu abinci za mana hajjin daki ne zai ba mu abinci walamma qalu hadhal alqawla lokacin da suka wada wannan magana anzalallahu subhanahu wata'ala qawluhu sai Allah ya saukar da magana ta yace a alhazai wata tazawwadu ku yi guzuri alhazzai kakku babu guzuri kowan ku rika da abin da zai ci dan nan wa tazawwadu amma dai ku sani guzuri biyu na akwai guzurin tsoron Allah akwai guzurin abinci wa inna khairaz zadi attaqwa to guzurin da ya alheri shine taqwa amma dai ku yi guzuri kun gani so ake mutum ya ɗauki matakin da ya kamata sannan zuciya ta ta dogara ga Allah subhanahu wata'ala amara hum bitazawwud min ad-da'ami wash-sharab sai Allah ya ba su umarni su yi guzuri su samu abinci da abin sha hatta la yuridu anfusahum li su'alin nas har ya zan ba za su gitta su ga roƙon mutane ba an yi duhun da'ama wa sharaban su roƙi mutane ba za su gitta su ga roƙon mutane abinci ko abin sha ba walamma amarahumullahu azza wa jalla bizadi lis fid dunya lokacin da Allah ya umarce su su yi guzuri ga tahiyar sunan duniya to kuma arshadahum ila zadil akhirah sai ya shirya su ga buzurin lahira don duk tahiyya tana buƙatar buzuri ita tahiyyar lahira kowa ya san da ita kuna gani kullun guda guda aka ɗauka ga manan kullun ka ji an cewa ne ya tahi kullun ka ji an cewa ne ya tahi to tahiya ce doguwa don har yanzu ba ku ji wanda ya ce an ka ce ya dawo ba to tahiya ce doguwa tana buƙatar guzuri babba wa huwa lahi azza wa jalla shine tsoron Allah duk tahiyar ta mai tsawo kwarai tana buƙatar guzuri mai tsawo kwarai shine abin nan taqwa wato tsoron Allah wa min zalika aidan kuma daga cikin tawakkuli ga Allah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisin sahihin a cikin hadisi sahihi rawafa abu dawud wanda abu dawud ya ruwaito manzo Allah ya ce tadawau ibadallah bayan Allah ku yi magani kakkace ni na dogara ga Allah ban shan magani a'a manzo Allah ya ce tadawau ibadallah ku yi magani ya ku bayan Allah wa tadawi ma huwa illa bi akhadh al-asbab yin magani ko ba wani abu na ba sai ka biyo da lalle ka bincika in kan mutum na ciwo ni ya kamata ya samu a ci ya sha magani kaza in kawan mutum na ciwo ya sha magani kaza in hannu ne yana ciwo ya sha magani kaza in ciki ne yana ciwo ya sha magani kaza kun ga asbabuna magani ba shi kawar kawwa ba amma annabi ya ce a rike shi yana cikin dogaro ga Allah in baka da lahiya ka nemi magani shi magani bai kasance ba illa bi akhazil asbabi sai tare da rikon ma su ila al-imam ahmad rahimahullah an ula alladina yaz'umuna annahum mutawakkala mutawakkila lokacin da aka tambi imam ahmad game da mutanen gare ka cewa su sun dogara ga Allah ba su bi da abinci waya kuluna suna cewa Na qa'udu wa arzaquna Allah azza wa jalla mu zama muka mai shi hida mu gincira mu sha ina arzikin mana ga Allah shi zai kawo mana abinci babu bin hanyoyin bidatai aka ce ala gafarta malam menene hukuncin waɗanda mutane qala al-imam ahmad imam ahmad yace hada qawlun radi'un ai wannan magana ta su mummunan magana ce alaysa Allahu ƙala ashe Allah ba ya ce fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'a ku yi tahiya zuwa wajen zikirin Allah wato sallar juma'a wa dharul bai'a ku ba kasuwanci Dalikon khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan yayi alheri gare ku idan kun kasance kun sani fa idza qudiyatis salatu to in an ka kare sallah fanta za a duk kowa cikin ƙasa ku yomi wauta gumin fadalla ku te ku sana'a ku yo aiki ku yo noma ku nemo min fadalla fadalla Allah yace to duk maganar da ta saba ma magana Allah kuskure ta Allah yace in an ka gama sallar juma'a fa idza yati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah in an ka kare sallah ku watsa cikin ƙasa ku nemo fadlan Allah kun ga wa'anda Qur'ani ka magana da su musamman wannan lokaci annabi na da sahabbai ne sun yi kowa dogaro ga Allah a cikin duniya amma kuma Allah na umarnin su sai su sun yi kowa sanin Allah sun yi kowa dogara ga Allah amma kuma Allah na umarnin su sai su bida wa abin na na waƙala Salihu bin Ahmadu bin hanbali Salihu ɗan gida Ahmadu bin hanbali Su ila abi an tambi babana an qaumin laye amalu na game da mutanen da ba su aiki su wai aikin komi ba su yi arzikin na ga Allah sun dogara gare waye kuluna na hannu almutawakkilun suna cewa mu mun dogara ga Allah fa qala haula'i mubtadi'un malam imam ahmad ya ce waɗanga ɗan bid'a na in dai ba dan bid'a kake bi bi hanyar da Allah ya ce wadda aka bi a samu abinci sannan ka dogara ga Allah wa qala ba'du ahli ilmi inna tarkal asbabi da'anun fi tashri'i wasu malamai sun ce mutum ya ce ba ni bin hanyar da shari'ar Allah ta ce ni ba ni bi wajen nema abinci to mutum ya ce haka nan to cewa haka nan na anan fitta shari'i suka na ga shari'ar Allah yin haka nan suka ne ga shari'ar Allah saboda haka kakka zama cikin masu wannan wala yatimadu ala asbabi da anan fitta tauhidi mutum ya yi zaune ya ce bai bin lallai, wai hanyoyin da aka bi wajen nema shi bai bin su sai dai abu ya taho mai haka nan ya ce to ɗa'anun suka ne fi tauhidi suka na wanda duk adda wannan suka na ga tauhidi ma'anarsa tauhidi ne baya da kyawu kowane na a haka nan ma'anarsa tauhidi ne bai da kyau kowane na wannan mutumi tauhidi ne bai da kyau idan kana son tauhidin kai kyau to dole na sai ka bi dalilan da aka umarce ka Allah ka taifaya mana ka taimaka mana ka gafarta mana dukan zunubanmu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka ƙara mana dogaro gare ka ka ɗebe mu ga kowa wanda ba kai ba rawal imamu ahmad rahimahullahu Imam ahmad ya rawaito ya ƙulu fil hadisi anin nabi yana cewa a cikin hadisi daga annabi inna imra'atun kharajat fi sariyati min musulmi lalle wata mace ta haita cikin wani karamin yaki cikin musulmi Wata raka sente asharata anzan anzan laha tabbar abin nan abin nan awakinta guda goma sha biyu wa sai satiha da kuma abubuwan lalurarta kana abin nan ta kasance tan ha. tana abin nan eh, eh, saƙa da su ko tana aiki da su kwa abin nan fafaka da an zan sai ta rasa akwai a guda min gane mai cikin tumakinta wata isa ta ha sai ta ce ya rasulallah ƙaɗe da mamtu liman kharaja fi sabilika na lamance ga wanda ya fita kan hanyarka an ta laifi alaihi yi kariya gare shi ƙade qad an zan. wato Allah ya yi alkawari ga wanda ya fita akan hanya sai zai kare shi to ni na hita na bar awaki na faƙattu an zanna bar awaki na akwai a guda min ganami cikin awaki na wa inni an shattuka an zi ina rantsar da kai game da akuyata wa sati gaba ɗai. Waƙalar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam yadkuru shiddata munashadatiha yana ambaton tsanantawa roƙonta lirabbiha ga ubangijinta tabaraka wa ta'ala wa shiddata tawakkuliha ala Allah da tsananin tawakkulinta ga Allah wa kharaja fi sabilillahi wa hiya wa mu'tamidatan ala tahita saboda Allah ta dogara ga Allah annallaha yahfazu malaha Allah zai hake dukiyarta walamma adat ma ƙala lokacin ta dawo ba ta ce komai ba illa annallaha wa adahu. sai ta ce Allah ya saba alƙawari ne don yayi alƙawari wanda ya fita akan hanya sai zai kare shi to ta ba awakin ta sha biyu ta iske guda ta bace don haka tana cewa inna Allah wa adahu. Allah ya saba alƙawari ne walakin nashadar rabbaha sai dai ta rantsar da ta roki ubangijinta ma wa adabihi abinda ya alƙawari da shi wa akhazat taluhu wa taluhu ta shiga tana matsawa tana matsawa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa azba zaha wa mithlaha wa saysataha wa mithlaha ta dogara ga Allah sai ta ba awakin ta biyu sai ta hita da tana jihadi ko da ta dawo bata ga guda ba sai ta ce kenan Allah ya saba alkawari don ya alkawarin wanda ya ta wajen jihadi ne zai kare shi ya Allah ka cika mai alkawari ko da ta haita taddawa sai ta iske awakin ga marmakon goma sha biyu sun koma ashirin da hudu kun gani raja muda'ifan ya dawo tare da lullunkawa lamma tamat lamma namat alal du'ai wa lokacin ta kwana tana ta addu'a tana dogaro ga Allah to haka dai al'amarin Allah yake inda ka dogara gare baka kunya in ka dogara ga Allah to Allah ka kara mana dogaro gare ka ka kara mana ibadarka ka kara mana ikhlasi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

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله يحبكم الله يقول الله سبحانه وتعالى أما بعد ثم أما بعد يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى الله وقال سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الحي على الحق المبين فتوكل على الحق المبين وعلى سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله التوكل نصف نصف الدين والنصف الثاني الإناء استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة وقد عرف العلماء التوكل فقالوا هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المدار من أمور الدنيا والآخرة كما ذكره ابن رجب رحمه الله وقال الشيخ ابن حسين رحمه الله التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المصائب مع فعل الأسباب التي أمر الله تعالى بها وهذا تعريف جيد جامع لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة tagadu wata wa taruhu nan. wa qad wasaba an sallallahu alaihi wa at-tawakkul ala Allah bi wasfaini al-awwal al-i'timadu ala Allah azza wa jalla wa at-tawakkul alayhi الثاني الأخذ بالأسباب لأن الطير تغدو أي تذهب في الصباح وتبحث عن الرزق وتخرج من بيوتها وهذا عمل وسعي وجهد وهو الطيران وهو الطيران وترجع مهملة بالطعام لنفسها وأفراخها وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله آكلها فقال يا رسول الله آكلها وأتوكل أم, أم أدلقها وأتوكل قال, قال صلى الله عليه وسلم أعلقها آكلها آكلها وتوكل آكلها وتوكل wa indama arada ba'adun nas an yahujju hujju baitil ila al baitil haram wa laysa ma'ahum zadun wa qalu nahujju baitallah wallahu yud'imuna nahujju baitallah wallahu فلما قالوا هذا القول أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فأمرهم بالتزود من الطعام والشراب حتى لا يعرضوا أنفسهم لسؤال الناس أن يعطوهم طعاما وشرابا ولما أمرهم عز وجل بالزاد للسفر في الدنيا أمرهم إلى زاد الآخرة وهي تقوى الله عز وجل وهي تقوى الله عز وجل ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا تداووا عباد الله تداووا عباد الله والتداوي ما هو إلا بأخذ الأسباب ما هو إلا بأخذ الأسباب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi wa salamun ala ibadihi alladhina safa wa ya abdullah anna tawakkula anna tawakkula al-abdi ala allah la hatta yasihha lahu tawhiduhu anna tawakkula ala allah la yastaqimu hatta yasihha lahu tawhiduhu bal haqiqatu at-tauhid bal tauhidul qalbi wa ma damat fihi alaqa shirki wa ma da wa ma damat fihi alaiqu shirki min alaiqi shirki takunu sihhatu at-tawakkul wa mata ila ghayri fa innal mata iltafata ila ghayrillah akaza zalika al-iltifatu shu'batan min sha'ab qalbihi fa yanqusu min tawakkulihi ala Allah bi qadri dhahabi tilka shu'ba bi qadri dhahabi tilka shu'ba ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكلا لوكسن <clears throat> ولما ولما سئل الإمام أحمد عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكلة ويقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل قال الإمام أحمد هذا قول رديء أليس الله قد قال فسعوا إلى ذكر الله وذروا بيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله wa qala salih bin ahmad bin hanbali sayla abi an qawmin la ya an qawmin la ya amalu wa yaquluna nahnu mutawakkila wa qala haula mubtadi'un wa qala ba'du ahli ilmi inna tarkal asbabi da'anun fit tashri'i wal i'timadu 'ala al asbabi da'anun fit tauhid allahumma اللهم أدب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصله ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتها على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعها أن يوفوا بأهلك الذي أهدته عليه وانصرها على عدوك وعدوهم إله الحق وجعلنا منهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين بما لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين هم التوراة ثم لم يعملوها كمثل الحمار يعمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هدوا إن زعمتم أن أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فلا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تدعون منه فإنه ملائككم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا عملتم الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكر الخير ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو نهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأن وعاما ثم كبروا وكفانا قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك جسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندا يحسبون كل ساعة عليهم هم العدو فاحذرهم أجلهم الله أن لا يوفقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إلا هو رؤوسهم ورأيتهم وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لو أن لم تستغفر لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة العظيم آدم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيكون ربنا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله